Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da da kuma sittin. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA prague da ke a mita ɗari sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk sanyin da muka sake dawo a shirin mu na hantsi yau rana talata bakwai ga watan Janairun shekara ta 2020. cikin shirin za ku ji cewa sakamakon zaman ɗarɗa da ake tsakanin amurka da iran ofishin jakadancin amurka a najeriya ya fitar da gargaɗi ga amurka mazauna ƙasar sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makir zai gabatar mana daga nan kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar nijar da kuma wasu ra'ayi da kuma suraro ke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labarin duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi. Wasu kasashen turai kawayen Amurka sun kira ga bangarori biyu na Amurka da Iran da su mai da wukaken su kube biyu bayan alwashin da Iran ta yi na mai da martani akan kisan babban kwamandan ta Qasim Soleimani da Amurka ta yi a Iraki. Duk da yake Amurka bata sanar da kawayen nata na turai ba kafin kai harin akan kwamandan na Iran. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce kasar ba za ta yi alhinin mutuwar Soleimani ba, ba Amurka kaɗai ba. Birtaniya ma na cikin kasashen da suka ji jiki a hannunsa, in ji Director General na cibiyar ayyukan gidan sarautar Birtaniya Karen von Hippel. Kasashen Birtaniya da Faransa da Jamus a jiya Litinin sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suke kira ga ɓangarorin biyu da suka yi zuciya nesa su kuma nuna halin dattako. Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta gayyaci ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif zuwa Brussels a ƙoƙarin ganin an dakile rikicin. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara akan sha'anin tsaro John Bolton a jiya litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraren karar tsige shugaba donald trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi lamarin da zai baiwa democrats karin haske akan ainihin abin da ya faru a bayan fage akan yunkurin trump na tursasawa ukraine gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance bolton wani mai aƙidar jaddada karfi ikon faɗa a ji da amurka take da shi a duniya ya yi aiki a matsayin ya yi aiki a matsayin jami'in tsaro na uku na trump tsawon watanni goma sha bakwai kafin a cire shi a watan satumban da ya gabata sakamakon takaddama a kan yadda za a tafiyar da dangantaka da iran koriya ta arewa da afghanistan a shirye-shiryen kada kuri'ar tsige trump a majalisar wakilai masu bincike sun ƙi gayyatar bolton saboda fargabar tsawaita zaman shari'a a kotu akan ko za a iya tilasta masa a bada shaida ko kuma zai yi biyayya ga umarnin trump da ya hana wa manyan jami'ai bayar da shaida yayin da zaman sauraren karar ta tsige trump ya koma majalisar dattawa duk da yake ba a tsayar da ranar somawa ba bolton ya ce zai so ya warware wasu al'amura masu sarƙaƙiya gwargwadon iyawarsa cikin kyakkyawar natsuwa da kuma nazari labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar kenya biyu bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar al shabaab suka kai wa sansanin a ranar lahadi rundunar sojin a afirka ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa dakarunta masu kai ɗaukin gaggawa a gabashin afirka sun isa sansanin na manda bay domin ƙarfafa tsaro rundunar ta kuma ce ba inda ta ga wata alamar cewa harin na da alaƙa da iran jami'an ma'aikatar tsaron amurka uku suka mutu a ranar lahadi sa'ad da mayakan al-shabab suka kai hari a sansanin na mandabe wanda dakarun yaƙi da ta'addanci na amurka da kenya suke amfani da shi dakarun tsaron kenya sun faɗa a wata sanarwa cewa an kashe biyar daga cikin maharan sojojin amurka na amfani da sansanin na mandabe domin horar da dakarun kasashen afirka da ke kawance da amurka da kuma kai dauki akan duk wani rikici kazalika da kare muradun amurka a wannan yankin dakarun da ke biyayya ga babban hafsan sojin kasar libya khalifa haftar sun ce sun karbe ikon birni mai muhimmanci na sirte daga gwamnatin da yammaci ke marawa baya a tripoli mai magana da yawun sojojin kasar ta libya na haftar ya faɗa a jiya litinin cewa sun kwace birnin a cikin 'yan sa'o'i kuma tuni da ya sami 'yancin kansa kawo yanzu tripoli ba ta yi wani sharhi a kan lamarin ba haka kuma babu cikakken bayani a kan gwabzawar sirte da ke kan gabar mediterranean birni ne mai muhimmanci domin kuwa dakarun na hautar ne yake ikon gabashinsa yayin da tripoli take iko da yankin har ya zuwa yammacinsa birnin yana kuma kusa da yankunan haƙo mai sirte shine garin haihuwa na tsohon shugaban mulkin kama karya muammar gaddafi kuma ya yi zama a ƙarƙashin ikon ƙungiyar is kafin gwamnati ta kwato shi daga hannun masu tsatsauran ra'ayin addini tare da goyon bayan amurka libya tare da ita fuskantar tashe-tashen hankali tun sa'ad da aka hambarar da gaddafi aka kuma kashe shi a shekara ta 2011 dukkan kokarin daidaita siyasar kasar sun tashi a tutar babu bangarorin biyu suna yaƙi da juna ne don neman iko da tripoli tun a watan afrilu lamarin da ya rutsa da dubban fararen hula Murtala Faruk sanyi na ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'adalla kamar yadda aka ji a farkon shirin ofishin jakadancin amurka a najeriya ya fitar da gargaɗi ga amurka mazauna najeriya cewa su yi taka tsantsan a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin amurka da ƙasar iran baban gida jibrin ya haɗa mana wannan rahoto kan wannan batu. gargadin wanda ofishin jakadancin na amurka ta wallafa ta shafinta ta yanar gizo ta umarci amurkawa najeriya da su kasance masu taka tsantsan, tare da lura da harkokinsu kama daga inda za su da waɗanda suke hulɗa da su da kuma waɗanda ke kewaye da su ko da yake sanarwar ofishin jakadancin bai fito karara ya yi karin haske ko da irin barazana Amurkawa za su iya fuskanta a najeriya ba amma sanin kowa ne cewa najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen afirka da ke da ɗimbin mabiya masaban shi'a da ake zargin su da samun goyon baya ko daukan umarni daga shugabannin kasar iran yanzu haka ma dai shugaban masaban shan a najeriya shag ibrahim azazzaki ya shafe shekaru fiye da hudu kenan a hannun jami'an tsaron najeriya to koya 'yan najeriya ke kallon wannan cece kuce na iran da amurka zai shafi najeriya ta fuskar tsaro da kuma zamantakewa tambayar kenan da na yi wasu 'yan najeriya ce kuwa har da dr shaibu ancau malamin kimiyyar siyasa a jami'ar amadu bello da ke zaria kasan tun da aka yi juyin jihali na kasar iran kasashe guda biyu a duniya su ne suka fi ainihin samun illan ainihin wannan juyin jihali na kasan iran daga kuma najeriya sai lebanon wanda ka kasar lebanon aka zo aka dasa ainihin hezbollah wanda sai suka yi matsayin masu kusan laba gwamnatin kasan gida biyu wanda kaga yau yan watanni nawa an kasa samun shugaban kasa ingantacce kwararre guda a kasan a lebanon to kaga eh, najeriya tana ɗimbin magoya bayan yan shi'a wanda suke mika wulayensu ga kasan iran saboda ina ganin akan haka ne ita ta eh, eh, take ganin da akwai yawanci na shiya wanda kuma dukkan wani abu da aka yi kaga dukkan yan shiya da ke duniya wannan abu za su na allah da shi kuma za su iya kokari su ma su iya ɗaukar wasu matakai akan ɗanyen ƙasar Amerika shi ne nan ita kanta ofishin da na Amerika da ke najeriya suka kokari su jawo hankalin amerikawa da ke zaune a najeriya domin su gane cewa za a iya kai musu hari a kowane lokaci ko kuma a wani jin da ba sa tsammani. sauran talakawan Najeriya ke kallon wannan ja'in ja na Amurka da kuma kasar Iran ga dai abin da wasu su ke cewa. Fiya ba an yi kuskuren kashe shi duk ko munan kasashen duniya ne baki da Najeriya mu nan kanta ana cewa Amurka su taka tsantsan to yanzu wannan tashi hankali za mu kira da manyan kasashen duniya din yan sandan duniya kenan su taka tsantsan kada wannan abu ya kawo mana yaƙin duniya su yi a hankali su kamo su kwanta kwantar da hankali sha Allah. To wannan rikicin da gaskiya Najeriya yanzu nan abun ta faru ne kowane kasa yanzu gaskiya tashi hankalin da ake samu yanzu rikicin nan da can to gaskiya sai dai mu je mu rungumi addu'a idan gaskiya addu'a ne mafita amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshe da wannan abubuwan ko Najeriya ma yanzu ba su a cikin mu gashi ire-ire wannan aji wannan yau aji wannan gobe amma da albarkaci manzo Allah Allah kai mana mafita shi dai wannan gargadi da ofishin jakadancin na amurka ta fitar ya zo ne a daidai lokacin da ita ma rundunar 'yan sandan najeriya ta yi gargadi ga 'yan najeriya da su kauce wa shiga duk wata zanga-zanga ko taruka masu nasaba da rikicin amurkan da iran abinda kuma masana ke kallon hannunka mai sanda ne ga 'yan kungiyar shi'a wanda dama suke takun saka da jami'an tsaron tun bayan kama jagoran su sheikh ibrahim babin babangida cikin amurka daga lagos zuwa da gaida babangida jibrin kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyu da minti goma sha hudu na dare. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a cikin shirin farko na wannan sabuwar shekarar 2020 za mu duba irin alƙaluma da hukumomi masu kula da ababen hawa a ƙasashenmu suke fitarwa na hatsiran da aka samu a shekarar da ta gabata. A cikin wannan lokaci na shekara ne hukumomin kiyaye hatsiran ababen hawa a ƙasashenmu suke ba da bayanin abubuwan da suka faru a kan hanyoyinmu. A yau shirin Adawo Lafiya zai kawo muku alƙaluma akan hatsiran ababen hawa a ƙasar Ghana ne. Inda za mu tattauna da Isa Ali shugaban kungiyar VALD mai zaman kanta mai fafutukar rage hatsiran ababen hawa a Ghana inda ya faro mana bayanan bayanansa kamar haka. Sai mu ce dai eh, yan sanda kenan masu duban sha'anin motoci kenan sun fito da sai mu ci adadin mutanen da suka rasa rayukansu kenan cikin shekaran da ya wuce shi ne 2019. kan takardar dai suna gwadawa cewa from eh, january kenan zuwa har november mutanen da sun rasa rayukansu sai mu ce fadin gana baki daya muna ce dubu biyu 2,803 eh, kenan da suka yi rashin rayukansu. Dubu biyu da ɗari takwas da... Da uku kenan. 2,803 kenan muke dai nan da zuwa dubu uku kenan da sun kai rashin rayukansu. Gaskiya ababen da sun ka gwada cewa sanadiyan wannan sai mu ce eh, rashin yadda an kai mutane suka rashin rayukansu shine na farko wasu gaskiya sai mu ce masu tuki kenan suna gudu da mota shine overspeeding kenan wannan na farko kenan sa'annan na biyu kuma akwai yanzu mun ka duba cikin eh, sai mu ce gana baki daya jama'a na amfani da abin da ake ce motorcycle to mun duba sai mu ce wato babura kenan babura kenan da sai mu ce motoci suna ci eh, accident da suke ciki gaskiya yana kawo matsala sosai saboda da yawa wadanda ke amfani da babura kaga su ma suna gudu da babura eh, ba kamar yadda doka ta gwada ba na farko na sa'anan na biyu kuma suna yadda suke gudu gaskiya ba su a turawa na bin kamar ba su gudu kamar yadda an ka ajiye eh, road regulation suna gudun yadda suke so sannan kuma akwai element ababen da ya eh, ce hula kenan na hawan babura gaskiya ba su amfani da shi sannan wasu kuma gaskiya sai eh, ce shaye-shaye kenan eh, za su yi tuka mota sai daga su yi sun sha giya banda wannan kuma wai akwai ababen da kuma wasu ke sha ba jiya ba ne amma wasu kwayoyi da ke bari ce yake ya fidda mutum cikin hankalin shi wannan ababai kuma na cike ya kawo mana matsala sa'annan kuma suna gwadawa cewa wannan babban matsala ne hanyar motocin gaskiya wasu ba wuta ba street light yadda turawa ke sanya gaskiya ya kawo damuwa sosai saboda shi an duba cikin wanda sun kai rashin rayukansu dubu eh, zuwa dubu uku na in dai za a duba motocin da babu ruwan da sun ka samu hasari kenan duka an an ka hada an samu almost 12,500 sai mu ce eh, eh, dubu goma sha biyu da ɗari biyar da biyu hmm, so mun ka duba 12,500 da sai mutanen da sun kai rashin rayukansu kusan mu ce dubu uku gaskiya ya kawo matsala sosai kuma an an ka duba kidayan da an ka samu cikin sai mu ce 2019 kenan 2018 an ka hada yana nuna cewa kamar gaskiya an samu hasari 2019 ya fi 2018 To dama abin da nike so in gane kenan honorable shine galibi sai a samu wancan shekara ya yi sauki da shekarar da aka shigo kusan kowace shekara ana yawan samun karuwa menene hukumomi suke yi na ganin cewa an dakile wannan abu don saboda yanda yawan hatsari ke faruwa akwai fargaba gaskiya ne an eh, mun ka duba wani lokaci ta ga matsalolin da sai mu ce gwamnati zai da sai mu ce yan sanda suna zan kokarin da suke yi amma mun ka duba hakin da suke gaskiya ba a samun ci gaba cikin magance wanga matsaloli ta gane saboda wasu harkokin gaskiya gwamnati na neman arziki sosai ta iya iya so ta magance waɗanda ababai don mun ka duba kaga hanyar mu kuma galiba wasu motoci sai da gan kaman eh, naro ne ko single mu ce single mm, wato sun matsi ba su da girma mm, ba su da girma kuma mun ka duba yanzu gaskiya irin motocin da ke shigo mana gari ba karamin motoci ba ne ka gane jama'a na san motoci ana shigo na motoci amma hanyoyin mu ba su bude ba kuma sai daga wasu hanyoyin gaskiya saboda ba iya hagu eh, gidaje ne dama kuma haka nan ka gani sai ya bari jama'a kuma gaskiya motoci sun yawa gari wannan kenan mun ka duba kuma eh, kan batun shaye-shaye. daga wannan batun shaye-shaye ne kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu sai a kasance da mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga Haruna mun Mambako dauke da sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Za mu so sharhin jaridunmu na wannan mako na jamhuriyar Nijar da jaridar gwamnati Louis Sahel da ta wallafo foton fara ministan jamhuriyar ta Nijar Birji Rafini yana miƙawa Usman Hassan na Tilabiri ta kubin nasarar zama sabon sarkin kukuwar gargajiya ta jamhuriyar ta Nijar a ƙarshen karo na ƙarshe kuma na 41 da ya wakana a garin Maradi a ƙarshen makon jiya. Jaridar ta gwamnati Louis Sahel ta jamhuriyar Nijar ta ce komi ya kama kammala cikin nasara a garin na maradi inda aka gudanar da karo na kokowar gargajiya na wannan shekarar ta 2020 bikin Inji ji jaridar talo sahel na karshe ya wakana karkashin jagorancin fara Minista birjira fini na kasar da ministoci da dama na gwamnatinsa da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da ya samu halartar karon na karshe na kokowar ta bana ta jamhuriyar nijar Inji jaridar gwamnatin sahel shi ko shafin niamey Fu ya yi sharshi ne game da ganawar da aka yi a ranar uku ga watan nan na Janairu tsakanin hukumar zaɓe ta jamhuriyar Nijar mai zaman kanta Seni da jam'iyyun siyasar ƙasar. Shafin na Yan Fu ya wallafo cewa an yi ganawa ta tattaunawa da musayar ra'ayi tsakanin 'yan siyasar ta jamhuriyar Nijar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Nijar da ake ce ma Seni Commission Electoral National National Independent wadda ta yi amfani da wannan damar in ji shahin na Niamey Enfu domin baiwa jam'iyyun siyasar ta jamhuriyar Nijar labarin inda aka kwana wajen ci gaba da rajistar masu zaɓe a sabon girgam na zamani da ake ci ma fishe biometric in ji shafin Niamey Enfu. Shi ko shafin Tantam Enfu ya wallaho cewa shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu ya gana da shugaban zauren 'yan jamhuriyar jamhuriyar Nijar da ke zamne a kasar Libya inda shafin na tamtam info ya ce shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar ya gana da Malam Agila Sale Isa a ranar Lahadi da ta gabata a fadarsa. Gabanin haka shugaban na zauren 'yan jamhuriyar Nijar da ke kasar Libya da tawagarsa sun yi wata ganawa ta aiki da majalisar dokoki ta jamhuriyar Nijar a ranar Juma'a uku ga watan Janairu da ya gabata in ji shafin tamtam info. Za mu kammala sharhin jaridunmu na wannan mako ne da wani labari na daban da jaridar gwamnatin jamhuriyar Nijar Le Sahel ta wallafa shine na bikin hauda tutar kasar ta jamhuriyar Nijar a Majalisar Dinkin Duniya a matsayin memba ta dindindin a ranar biyu ga watan Janairu da ya gabata. Jaridar ta gwamnati ta jamhuriyar Nijar Le Sahel ta ce sabbin membobin kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya sun kama kujerunsu a wani bikin hauda tutocinsu da aka yi a New York a kasar Amurka kuma albarkacin wannan bikin jakadan jamhuriyar Nijar mai girma Abdu Abari ya yi jawabi inda ya bayyana manuhohin jamhuriyar ta Nijar a tsawon lokacin da za ta zamantowa memba ta dindindin a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya in ji jaridar Le Sahel Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla gaida Haruna yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu raro kuke kira ta wayar na ajiye mana. Sunana na yana ga a gaishuwa. yin haƙiƙa abin da gwamnan aburrai umara azumin ya kyauta na kan abubuwan da suka faru ran asabar ana hanyar da turu zuwa a maiduguri kan cewa an rufe hanya saboda an nan samu wani a matsala na ba a boko haram to bai dace sojojin su ringa rufe hanya suna karban kuɗaɗe a hannun mutane ba ya dace ne su duba ta ina ne yaran nan suke shigowa suke farwa mutane su dage har su dace ne su ba su tare hanya fiye da mota dubu ɗaya ana karban kuɗin mutumin da zai ji da ni ba. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garba ce da nan da kungiyar muryar talaka ta kasa shan jihar Taraba. Hakika yadda gwamna Baba Gana Zulum yake nuna ya damu da talakawansu da rayuwarsu hakika muna masa fatan Allah ya taimake shi. Assalamu alaikum sashen Hausa murya muryar Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kampala malamadorin madorin jihar jigawa najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga al'ummar ƙasa ta najeriya da shiwa shugaban ƙasa janar muhammadu buhari addu'a game da irin ayyukan da zai wa ƙasar mu a wannan shekara ta da uku. bawan allah nan manufofinsa masu kyau ne game da ci gaban najeriya amma akwai wasu mutane waɗanda suke ga cewar sun kasewa ƙasar nan komai amma yanzu shugaban ƙasa janar muhammadu buhari yana so ya ɗora ƙasar akan seti amma suna nema su masa kamar angulu Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaja mai Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Zan yi kira ga shugaban Amurka shugaba Donald Trump. Ya kamata ya bi dokar da ainihin wato majalisar dokokin Iraki ta kada na wa sojojin Amurka daga kasar Iraki. Domin wannan shi ne mafi saukin da zai kawo zaman lafiya a kasar Iraki. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Mada Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da ciyar da 'yan makarantar primary school abinci wanda ake yi a fadin Najeriya. Lallai wannan shiri hakika ya sabu karbuwa. kuma na zaga na ga yadda ɗalibai suke fitowa makaranta sanadiyan ciyar da wannan abinci da ake musu to lallai muna kira ma shugaban kasa muhammadu buhari muna so lallai wannan shiri ya ɗore kuma a ci gaba da shi domin a bunƙasa ilimi musamman a yankunan karkara na najeriya assalamu alaikum sashin hausa na muryar amurka suna na sani balak da ke guru hausa a jihar yobe najeriya ina godiya da wannan gidan rediyo na biyo da yake ba mu dama muke baɗan albarkacin bakin mu na mu kamar irin wanda suke sauraron gidan rediyon nan koyaushe irin mai matsala sarkin guru alhaji mustapha kyari ba shi da tashar da tafi wannan gidan rediyo na ya hausa da kuma irin daɗin shirye-shiryen ku da kuke da kuma kullum yana yaban wannan gidan rediyo shi kuma sarki mai sauraron rediyo ne da kamafan yada labarai da dama wanda kuma shi ma kansa yana jinjina wannan gidan rediyon don ci gaba ne ba a taɓa samun gidan rediyon da a duniya yake da tasiri kamar gidan rediyon biyoyi ba. To Madalla lamun gode ga waɗanda ka samu damar aiko mana da sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da karantuwa da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Tosar filo kasashen turai kawayen Amurka sun yi kira ga bangarori biyu na Amurka da Iran da su mai da wukakin su kubi biyu bayan alwashin da Iran ta yi na mai da martani akan kisan babban kwamandan ta Qasim Soleimani da Amurka ta yi a Iraki. Duk da yake Amurka bata sanar da kawayen nata na turai ba kafin kai harin akan kwamandan na Iran, Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce kasarsa ba za ta yi alhinin mutuwar Soleimani ba. tsohon mai baiwa shugaban amurka shawara a kan sha'anin tsaro john bolton a jiya litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraren karar tsige shugaba donald trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi lamarin da zai baiwa democrats karin harske akan ainihin abin da ya faru a bayan fage akan yunkurin trump na sawa ukraine gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance To madalla masu sauraro nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk sanyi da dita na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ralph Smith ni Sarfili Hashin Gumal da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.